saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da takwas ga watan ragar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na tamanin daidai za mu tashi babu تحريم الكبر والإيجاب babu tahrimil kibri wal ijab wato babun da yake magana dangane da haramcin al kibr girman kai wal ijab da kuma jijji da kai lafazin alkibir girman kai to da aka ce girman kai yana bukatuwa zuwa ga abu biyu abu na farko shi mai girman kai abu na biyu wanda aka yi wa girman kai din ina fata mu fahimta dan ka iya ganewa wani zai nuna girman kai ga wani amma ba zai nuna girman kai ga wani ba to shi girman kai dangane da wanda aka yi wa ya kasu kashi biyu ko dai mutum ya kasance ya yi wa mahaliccinsa girman kai ko yi wa manzan Allah girman kai ko ya yi wa nafsi na alkur'ani ko hadisi girman kai to wannan girman kai ne da yake jan mai shi zuwa ga wajen addinin musulunci yakan kai mutum zuwa ga kafirci amma idan mutum ya kasance yan adam yan uwansa yawan girman kai halitta yawan girman kai bai yi wa Allah ba bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to wannan matukar abin da za a ce game da girman kansa ma'asiya aiki na sabo kabiratu min al-kaba'ir babban laifi cikin manyan laifuka amma bai kai shi ga fita daga cikin addinin musulunci ba ina jin wannan bayanin ya wadatar ubangiji ce wanda qulna lil malaikati tisjudu li adama sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin da bazin istakbara iblis yayi girman kai waye wa Allah madaukaki da haka sai sai fa kana min al-kafirin wa kana min al-kafirin ya kasance cikin kafirai saboda girman kan da ya tsakaninsa da mahaliccinsa da haka ya dan uwa musulmi bai dace ba ubangiji ta ala ya ce kaza ka je kai kafi karfin bi manzon Allah ya sunnanta abu ka ga cewa kai kafi karfin bi bayan kana da tabbacin cewa Allah din ne yake ko manzon Allah din ne yake domin haka din yakan bayi zuwa ga mutum ya bar addinin musulunci kamar kuma yadda bai dace ba ka yawa yan uwanka halitta wato girman kai domin haka din duk da cewa baya fitar da mutum daga musulunci to amma kuma babban laifi ne cikin manyan laifuka wannan shine alkibir daga nan sai al-ijab abinda ake nufi da al jirgi da kai haka muke fassara shi da Hausa al-ijab a larabci dai yana nufin mutum ya ga aikinsa yana da yawa ya ga cewa ai ni nai kaza ni nai kaza kai ai aikin yana da yawa sai wannan ya sa mutum ya rudu da kansa ya rinka jin cewa shi ba dama ne to wannan shine abin da ake kira da al-ijab duk wanda yake da udubi ko jirgi da kai wato shi yana ganin yawan aikin da ya gabatar ne ko wata hidima da yawa addinin musulunci ko da iliminsa ko da dukiyarsa ko da matsayinsa ko da karfin jikinsa ya fita jihadi to adadi kaza ya kashe dukiya wuri na gogar wuri miliyan kaza ya ɗauki shekaru adadi kaza yana karantarwa ko yana wa'azi sai ya rika jijji da kai game da wannan wannan shine al-ijab wanda wannan shi ma haramun ne قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرها وقال تعالى ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور ubangiji ta ala ce tilka darul akhira wancan gida na lahira man tanade shi ne na ja'aluha za mu sanya ta ne ita gida na lahira ko za mu sanya shi wancan gida na lahira lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ga waɗanda ba sa nufin al'ulu wato girman kai ko nuna isa a ban kasa wala fasadar sannan kuma ba sa nufin barna a ban kasa ma'ana ubangiji ta ala ya tambi gidan aljanna ga dukkan mutumin da baya da girman kai ya tambi gidan aljanna ga dukkan mutumin da baya nufin fasadi a ban kasa al'ulu ne da at-takabbur inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiyan yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin lafazin alfasada fil ardi malamai suka ce shine aikata kowane irin zunubi domin lafazin fasad ya tafi kowane irin sako sai dai ko sako kala kala ne akwai sakon da yake wato babu cutarwa a cikin kai ne kadai cutar za ta kare a kansa yanzu mutumin da ya zina shi kadai abin da zai cuta haka mutumin da ya sha giya shi kadai abin zai cuta amma akwai sakon da yake bayan kasancewarsa sako ne akwai ta'addanci ga wani ko dukiyarsa ko jininsa ko mutuncinsa to wannan ya zama fasad fil ard kenan waɗansu malamai suka ce dukkan suna cikin fasad waɗansu suka ce a'a al fasad yakan tace ne kan dukkan sabon da yake akwai nau'i na ta'addanci ga wani doriya akan cewa ka saba wa Allah kamar ɗan fashi da makami kaga ai yana ta'adda da zuciyar mutane da kuma rayukan mutane to wannan lalle ya zama alfasadu fil ardi kenan a takaice dai ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadi gidan aljanna ga waɗanda suke layu la yuriduna uluwan fil ardi ba sa son girman kai a ban kasa ba sa nufin haka sannan kuma ba sa nufin fasadi a ban kasa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe yana tabbata ne ga masu takawa masu tsare dokokin Allah Allah ta fata cikin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa mutane kashi hudu ne a ban kasa kashi na farko ahlul uluwin bila fasad waɗanda su kawai girman kai da ji da isa suke so amma su ba su da fasadi ba sa yin fasadi sai girman kai yace akan samu wannan a wani lokaci daga wajen mawadata masu kuɗi su rika jin cewa yanzu tun da ya samu kuɗi ya kamata ya sami fawa ya kamata ya sami sarauta ya sami mukami amma shi a karan kansa kila baya da fasadi a bankasa baya ta'addanci ga dukiyar wani baya ta'addanci ga jinin wani baya ta'addanci ga mutuncin wani amma dai yana son girma yana son ya zama fasa taro da ya zo duk a baji da ya zo duk a dare to wannan ahlul ke kenan bila fasad kashi na biyu ahlul fasadin bila uluwi waɗanda su kuma fasadi suke so amma ba sa san girman kai su kawai ma abuta fasadi ne amma ba su da wani jijji da kai shekul islam ya buga misali ire-iren su kamar yan kwaya da yan giya shi ba abin da ya shafi kawai ya sha ya bugu ya fita daga cikin duniyar mutane ya shiga duniya irin tasu ta yan giya bugaggu dabbobi dabbobi mutane mutane da wannan shine abin da ke gabansa amma wai ya fito ka turkusa ka yadda shi ko ka masa dindina ranka da shi duk wannan bai dame shi ba shi dai kawai fasada shine a gabansa ina ba za fahimta ba wani dan kwaya da yake tawa wai yana jira cewa a baje kafin ya wuce ba abin da ya gabe shi da mutane shi dai kawai ya fasada shi dai kawai ya sha giya ya sha kwaya ya zuci tabar wiwi ya shaki sholusho shi kenan wannan shine abin da ke gabansa fasada wanda yake mai neman mata shi kuma yaje ya ta neman matansa wannan shine a gabansa amma bai damu da cewa wato ya samu wani girma ko wani matsayi ba to kaga wannan sun zama ahlul fasad bila ulu daga nan gudun sai kashi na uku ahlul ulu wal fasad wadanda suka hada guda biyu gashi suna son fasadi gashi kuma suna son mai wato ainihin girma aka ce an fi samun wannan cikin masu mulki da sarakuna masu mukami masu jin sarauta yawanci kakan samu da wuya mutum ya kuɓuta daga guda biyu sai wanda Allah ya tsira wato yakan so ya zama wato ya fita daban da sauran jama'a sannan kuma abu na biyu yakan so ya yi fasadi za ga wani lokacin mutum na amfani da mukamansa don fasadi nau'ika na fasadi daban-daban ko don neman mata a wani lokacin ma don taɓewa har neman maza a wani lokacin shan waɗansu kayan maye sannan kuma yana son idan ya fito kuma cikin jama'a kuma a ba shi girma to kaga wannan jama'a bainal ulumi wal fasad to kashi na hudu sune waɗanda suke ba ruwansu da fasadi ba ruwansu da kuma ulu a ban kasa to waɗannan kashi na hudu na karshe sune wanda aka yi aljanna dan su kaso suwa uku ko babu su babu aljanna sai in sun tuba dan Allah ya ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi ولا فسادا والعاقبة للمتقين أتي إذا جمع الإنسان بين العلو والفساد حرام عليه الجنة وكذلك إذا انفرد بالفساد بلا علو حرام عليه الجنة حتى يتوب وكذلك إذا عكس القضية وانفرد بالعلو بلا فساد كذلك حرام عليه الجنة حتى يتوب حرام عليه الجنة حتى يتوب حرام من يوتي في aljanna حتى sai in bayan ya tuba ma an haramta masa an hana shiga aljanna har sai in ya tuba wa qala ta'ala wa ubangiji ta ala da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ka yi tafiya a ban kasa kana mai takama kana mai eh, ji da kanka wa qala ta'ala wala tusa'ir khaddaka lin-nas ubangiji ta ala da manzo sallallahu alaihi wa sallam kawar da fuskar ka ga barin mutane at-tas'ir shine karkatar da kai wato kaga mutane ya kamata kai musu sallama ya kamata ka saka musu fuska ku gaisa sai ka juya haka kai kamar ba ka gansu shine at-tas'ir an gane ko mutum ya juyar da kansa kenan wala tusair khaddaka linnas kar ka juya wa mutane kumatunka a ka fuskance su haka su ganka gaba ɗaya ko ka haɗa ido fuska na kallon fuska gabobin fuska na kallon gabobin fuska sannan kai bushasha ka saki fuska sannan kuma kai sallama ko idan an yi maka ka ansa wannan shine abin da ake bukata amma daga zarar lokacin da kaga mutane sai haka da gangan kai kamar ba gansu ba wannan alama ce ta mai girman kai da kuma raina su wala tamshi fil ardi maraha karka tafi a ban kasa kana takama lafazin almarahu asalin sa a larabci shine farin ciki da almarahu da alfarahu duk yana nufin farin ciki sai dai farin ciki iri biyu ne akwai farin ciki a iyakokin shari'a a daidai inda shari'a ta yadda kai farin ciki to wannan ba a hana ta ba amma akwai farin ciki wanda ya kai matsayin alfahari ga wanda baya da matsayin irin naka girman kai ga wanda baya da matsayin irin naka to wannan shine shari'a ta hana wala tansu fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur ubangiji ta'ala baya son dukkan wani muhtal mai yanga fakhurin ko mai yawan alfahari wa ma'ana tasa'il khaddaka lin-nas ma'anar wannan kalma da ke cikin wannan aya cikin suratul Luqman ay ka wa tu'ridu bihi anin nas karka kawar da kumatinka ka wa mutane ta yadda baka haɗa ido da su ba takabburan alaihim dan girman kai a gare su su mutanen wal marahu ma'anan kalmar al kuma at yanga mutum yana tafiya yana yanga shine al marahu kenan wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa cikin wata aya yace inna na kane min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah wa lil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى قوله فخسفنا به وبداره الأرض ككرمت faɗin هل يزوى بفضل الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض sai muka rubta ƙasa da shi tare da gidansa wato muka sa ƙasa ta buɗe da shi da gidansa ƙasa ta haɗiye su gaba ɗaya shine alkasbu a rubta ƙasa da shi da gidansa wato ainihin ta hanyar girgizar ƙasa abinda ayar suke cewa inna na kana min qawmi musa lalle qarun ya kasance yana cikin jama'ar annabi musa alaihi salam malamai suka ce akwai dangantaka tsakanin su da juna abna'ul a'mal suke wato dan war dan kane tsakanin qarun da annabi musa alaihi salatu wassalam fa baga alaihim sai ya nuna musu girman kai ya nuna musu isa shine fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz mun bashi wani abu cikin taskoki na dukiya alkunuz jam'in alkanzu alkanzu dukiya tararra tari tari na dukiya ma inna mafatihahu abinda makullansa kadai makullan taskokinsa kadai latanu bil usba za su iya nauyaya karfi majiya karfi mutum goma dan lafazin al usba shine adadi uku har zuwa goma wadansu malamai suka ce al usba na iya kaiwa samari majiya karfi mutum arba'in waɗanda suka ce mutum saba'in amma galibi idan mun kalli al'usu ba yana ɗaukar mutum goma ne uku zuwa goma domin a cikin kisar annabi yusuf Allah ya hito mana yan uwan annabi yusuf wanda su goma sha biyu har tare da annabi yusuf din da su mutum goma sha biyu guda ɗaya wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya saura guda goma fa su kuma suke yan uba iz qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu utbah inna abana la fi dhalalin mubin suka rika cewa yanzu Yusuf da dan uwansa so suka fi zama abin kauna a wajen mahaifinmu wa nahnu usba ga mutum goma cir majiya karfi kaga lafazin usba anan su nawa kenan goma wanda shi nuna uku zuwa wato ainihin goma shi ake kira usba inna abana la fi dhalalin mubin kamar yadda suka faɗa ubangiji ya ce wa atainahu min al-kunuz mun ba shi wani abu na tuskokin dukiya ma inna mafatihahu irin abin da makullan taskokin ma kadai la tazau bil usba za su iya nauyaya su wahalar da al usba majiya karfi mutum goma wanda kowa ma karfi adadin mutum goma ma abuta karfi iz qala lahu qawmuhu la tafrah yayin da mutanen su suka ce da shi ka daina alfahari ka daina girman kai inna allaha la yuhibbul farihiyan ubangiji baya son girman kai baya son masu girman kai ubangiji baya son masu alfahari baya son masu fariya haka mutanen وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا ka نصيبك من الدنيا abin da Allah ya baka shi ka nemi gidan lahira da ya baka mulki sai ka nemi lahira da mulki ka wanzar da adalci kwatanta gaskiya kwatanta rikon amana rage zalunci sauƙaƙawa mutane lamarin rayuwa daɗaɗa wa mutane ta fuskar ababen more rayuwa gyara musu hanyoyi kula da titunansu, su ruwan su da tsaron gidajen ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka mulki ne ko wadata idan Allah ba ka kuɗi kuma ka fitar da zakata wajibi idan Allah ya ba ka ilimi ka fitar da zakkar ilimi shine ka karantar da mutane ka yi wa'azi ka yi bayani gurgurdan lokacin da ka samu ka yi iyakacin kokarin ka wajen ɗora mutane akan tafarkin gaskiya wala tanfa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da ka na duniya waɗansu malamai suka ce ma'anar la tansa nasibaka min ad-dunya a nan gidan duniya kar ka manta da rabanka da Allah madaukakin sarki ya kaddara ka samu ma'ana ka samu kuɗi da zaka ci abu mai kyau ka sha mai kyau ka hau abin hawa mai kyau ka sa tufafi mai kyau babu laifi abin da yake laifi shine ka yi abin tare da alfahari amma ka yi abin daidai bukata ba tare da ka kai ga almubazzaranci ba to wannan babu laifi ba a haramta maka jin daɗin rayuwar duniya ba idan ka samu amma fi hududin shari'i a cikin iyakoki na shari'a a da'ira ta Allah ya ce manzo Allah ya ce wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kulu wasrabu wa la tusrifu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين zalika قواما in zaka tsaya a tsayawa ta tsakatsakiya wajen ci da da tufafi da abinci tsakatsakiya gida ma tsakatsakiya abin hawa tsakatsakiya ba tare da alfahari ba shine lafiyar da shi baka da duniya idan Allah ya ba waɗansu malamai suka ce a'a kar ka manta rabanka na lahira tun daga duniya ma'ana yi aiki daga duniya dan wancan raban na lahira kar ka manta ba kai ba a duniya ka je lahira ka wayi gari babu komai shine la tansa nasibaka kar ka manta da ka kasanka na lahira tun daga duniya Kar ka manta da shi kula da shi a duniya dan kai aiki don shi kaga ayar tana daukar wata ma'anar tana daukar eh, shine wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kai ihsani irin yadda Allah ya maka ihsani ya zabe ka kai daya a cikin da ya rufa maka asiri aka kyale sauran cikin talauci aka zabe ka kai daya aka baka mukami aka kyale sauran cikin ba mukami aka zabe ka kai daya aka baka matsayi ko nawa kuka fita daga makaranta lokacin da ka kammala firamare a wannan shekarar ko nawa amma yanzu kai ne ka kai wannan gacin duk wanda kuka fita a wannan shekarar ba su kai ba ko nawa kuka kammala sakandare ba a samu wanda ya kai wannan matsayin ba sai kai ko nawa kuka fita daga jami'a aka yaye ko wanda kuka yi kwas iri daya ba a samu wanda ya kai wannan matsayin ba sai kai a cikin su akwai wanda result ɗinsa ya fi naka kyau sai abin ba ga ilimi bane ba kasafi ne kisma ilahiyya kasafi ne daga Allah subhanahu wataala ashe Allah ya maka ihsani ya kyautata maka to sai ka kisa maka kama ahsan Allah ilayk kamar da Allah ya saka maka ko nawa kuka taba zuwa Hong Kong kuka je China kuka je ina ne amma Allah ya baka riba da bai wasa maka ko nawa kuke da kantuna ko a singa ko a kasuwa ko a kantin gwale ko a ina ne amma Allah ya baka ka ribar da bai wa waɗansu makamantanka ba irin wannan ribar Allah ya maka ihsani kenan ولا تبغي الفساد في الارض كركن مين فساد يا بنكسا ان الله la يحب المفسدين Allah baya son masu barna a bankasa wannan shine abin da mutanen suka ce annan Musa da sauran wanda suka imani haka suka faɗa wa Qaruna da ya tashi ba su amsa sai sai qala inna ma utituhu ala ilmin indi ya ku tsaya wannan abin da kuka ga an bani lokiya an bani ne bisa ga sanin cewa za a bani me yake nufi bisa ga sanin cewa za a bani waɗansu malamai suka fassara cewa an bani shi ne saboda ilimin da nake da shi ma'ana na san harkar kasuwa ina da connection shi yasa na samu wannan ba Yau magana ce ta Allah ya kaddaro mun ba na shiga na fita irin shige da fitan da suwa na ba ba na samu kwarewa a harkar kasuwa irin kwarewa da suwana ba su da ita dan haka na samu utituhu ala ilmin indi ko kuma ya zanto ma'anarsa inna ma utituhu ala ilmin indi an bani wannan abu dan Allah ya san ni na fi a bani sauran ba fitantanta ba da haka ba ba su ba da Allah cikin kowace ma'ana daga cikin guda biyu nan wace ce kyau ba mai kyau in an fassara ta da ma'anar farko dai ma'ana ce mara kyau bai kyauta ba bai yi lalace tsakanin su da ubangiji ba abinda Allah ya ka sai ka dauka ba ka ce ko iyawarka in an fassara da ma'ana ta biyu haka bai da ga ubangiji ba wa ya sanar da kai kai Allah ya fito da haka ya baka wannan sai Allah ce a walam ya'lam annahu qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashadd minhu quwwatan wa aktharu jam'a kin baya da masanar cewa ubangiji ta'ala ya halakar da adadi zama kafin sa irin waɗanda sun fi shi wato ainihin karfi sannan sun fi shi yawan dangi ashadd minhu quwwatan wa aktharu jam'a sun fi shi karfi sannan sun fi shi yawan dangi ko sun fi shi karfi sannan sun fi shi yawan tara dukiya kafin su an yi waɗanda suka fi shi Allah ya halakar da su an gane ko wala yusalu an dhunubihim al-mujrimun kafirai waɗanda suka mutu da zunubi ba wanda za a tambaya game da zunubin su kadai za a tambaya da haka kai irin da ake mawa zai kake ji kai kadai za a yi wa tambaya game da laifinka sauran jama'a gata suke so su yi ma amma ba wai dan abin zai shafe su bane bayan sun kyale ka ba abin da zai shafe su ina fata an fahimta fa kharaja ala qaumihi fi zinati sai ya fito cikin kawa cikin kwalliya a cikin mutane shiga ta kai tare ya taho cikin mawkif wato tare da mabiya qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya waɗanda dama su rayuwar duniya ita ce a gaban su sai suka rinka cewa ya laita lana misla ma utiya qarun innahu la zuhabun azim kai ina ma mu muke da irin abin da aka bai wa qarun lalle qarun ya dace da babban rabo ina ma mu aka bar dukiya irin ta ina ma mu da matsayi iri da kaza kaga yau duk waɗanda suke a gingice a duniya haka idan sun ga wani ya wuce cikin wata wata ya burge su kan ina ma nan ke irin ta ba idan wani ya wuce ana masa duniya sai ya ji hauki ina ma shi aka wa duniya idan wani ya wuce ana bai da kaza da kaza sai dauka ina ma shi ne ya laifin na musulma uti ya qaro innahu la duha bin azim amma ma abuta ilimi su mutu ba wa zina utu na ilma waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan waɗanda aka baiwa ilimi suke da masaniya suke bambance tsakanin abu mai amfani da mara amfani suka ce kai kanku lada da Allah yake yin tanadi ga masu da'a da biyayya shi ne abin da yake fi alheri ya kamata ku gorata ya kamata ku ce ina ma ku same khairun liman amana shine mafi alheri ga wanda ya imani wa amila salihan kuma suka aikata kaha illa sabirun ba ko wanda zai dace da hakan sai masu hakuri su ne waɗanda za su ga an ba wani da yawa an ba su rabo kaɗan amma suka haƙurƙurtar da zuciya. ba su rudu cewa sai sun samu irin na ba don suna kallon hanyar da biyu samu ba mai kyau ba ko kuma in ya sama ta hanya mai kyau hanyar da yake kashewa ba mai kyau ba ce da haka ba sa fata ta zama a wannan sai suka haƙura da talauci da suke ciki da kamfar hannu da suke ciki da rashin yalwar dukiya da suke ciki ne wala yadqaha illa sabirun Allah ke fa khasafna bihi wa bidaril ard sai yanzu muka zo ayar ya ya ce mana ku karanta har zuwa kan na ba za mu ba wai kawai so nake in salawa ta ba kawai ya ba mu umarni ne ko ba haka ba fa na wa bidarihi al-ard fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard yace al-ayat zuwa karshen ayoyin da suke da alaka da shi karun dinnan karshe shine fa ma kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wata fi'a tawaga ta mutane yansurunahu da za su taimake shi min dunillahi ba Allah ba wa ma kana min al-muntasirin baya cikin waɗanda za su iya tallafawa kansu baya da mataimaki kuma shi ba zai iya taimaka kansa baya da mai kare shi kuma shi ba zai iya kare kansa ba fa asba allazina tamannaw kanahu bil amr yayin da aka rubuta kasa da shi da gidansa jiya waɗanda da suke gorin ina ma suna da matsayin irin nasa sai suka waye gari ya kono na suna cewa wai ka anna Allah ya musu da rizqa liman yasha wa yasha laula amanna Allah alaina la khasafa bina wai ka annahu la yuflihu kafir wannan labazin wai abun mamaki lalle Allah madaukakin sarki na jin fada arziki ga wanda ya ga dama yana kuma takaita shi ga wanda ya ga dama lalle abun mamaki duk wanda suke kafare ba za su rabota ba sai suka wayar da suna mai ta wannan magana wato waɗanda da aje suke cewa ya laisa lillahi misla ma utiya qarun وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم وانا حديث عن كلمة لك عبد الله بن مسعود الله تكاد الداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa kala yace la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr ba zai shiga aljanna ba duk wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai babu shi babu aljanna kar ku manta na ce da mu girman kai ya tafi gida nawa gida biyu ko dai ya zanto wato mutum yana yawa Allah da manzansa girman kai wannan mun ce sa kafirci ko kuma ya zanto mutane yake yi wa girman kai wannan hukuncin sa sako to idan mun dauka cewa girman kansa tsakanin shi da mahaliccinsa ne tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa sallama an karantar da shi ayar da baya kokwancan qur'ani kuma haka ma'anar ta take amma yana ganin shi yafi karfin yi aiki da ita an karantar da shi hadisin da baya kokwancan ingancinsa kuma ya tabbatar haka ma'anar ta take amma shi yana ganin ya fi karfin ya shiga cikin ya ko bayi ya aiki da wannan hadisi da manzon Allah yanzu wanda ya wannan hukuncin sa ai kafir da haka da ce ba zai shiga aljanna ba in a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai ana nufin ba zai shige ta ba kenan har abadan abada idan ya zanto girman kan nashi game da Allah ne game da manzon sallallahu alaihi wasallam ne amma idan ya zanto girman kansa game da sauran mutane ne tsakaninsu da Allah bai wa Allah girman kai bayawa wani hadisi na manzon Allah girman kai amma yakan wa mutane kai yakan yi wa mutane yanga to wannan sai ka ce la yadkhulul jannata ma'a sabiqina ilaiha ba zai shiga aljanna ba shi da wanda za su shiga a karan amma ba shi hana in ya shiga wata an yi masa azaba gwargwadon yangar da ya a duniya da takama da kafafa to kuma a cire shi daga baya a kai shi gidan aljanna la yadkhuluha fi awwal al-amri lakinnahu yadkhuluha fi ma ba'd ba zai shiga ba a karan fari amma zai shiga wato a karshe ina fata mu fahimta to kaga kowanne dai ai ba daɗi sai dai kawai shi wancan dai ya ji nabiyin dai ya ji dama dama dan wancan idan ya shiga wata ba zai fita ba wannan ko zai shiga a masa azaba amma ba zai dawwama ba da haka ya danganci wani irin girman kai da yayi wato zaka hararo ma'anar da muka faɗa sai ka fassara hadisin da ita in ana nufin kashin farko ga ma'anarsa in ana nufin kashi na biyu ga me ga ma'anarsa lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan fa qala rajulun sai wani mutum ya ce إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ذا جمعة ينسى صفاف زي دوم الثوب ونعله حسنة تاكل من سيد رمك الشاوة وانا هنا تنجر من كي قال زي من ذا التي إن الله جميل يحب الجمال وبنجد تعالى ما يصفت لي ينسى صفتا وبنجد تعالى في الشاوة ينسى الشاوة الأمر لفظ جميل daga jamula ne a cikin harshen larabci akan ce jamula ya jumulu ai hasuna ya hasuna idan abu ya zama mai bankaye ya zanto mai kyau malamai sun yi masa fassara guda biyu wadanda suka ce tsafta a nan gurin ma'anar ta kyau to abinda ake nufi idan an ce Allah madaukakin sarki kyakkyawa ne ana nufin ta fuskar zatinsa zatin Allah ba muni a tattare da shi na ɗaya kenan kuma sannan ta fuskar sunayensa dukkan sunayensa kyawawa ne walillahi al-asma'ul husna na uku sifofi dukkan sifofinsa kyawawan sifofi ne babu sifa muni a ciki yanzu sifar ilimi ai kyakkyawa ce kaga kishiyar jahilci wanda mummunan sifa ce sifa karfi ai kyakkyawa ce kishiyar ragonci kaga ai mummunan sifa ce ta karamci da kyauta da baiwa kyakkyawa ce kaga kishiyar rowa ai mummuna ce Allah yana da kyawun zafi yana da kyawun suna yana da kyawun sifa sannan abu na hudu yana da kyawun aiki dukkanin ayyuka ta kyawawa ne don haka saboda tasirin kyau ɗinsa sai wa sama kwalliya bayan ya halitta mana ita ita ma ƙasa yi mata kwalliya bayan ya halitta mana ita inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun sanya abin da ke kan kasa ya zanto kwalliya a gare ta ado a gare ta musamman yanzu da zamana idan ka fita kaga ciyayi sun fito gwanin ban sha'awa waɗansu kwarrashar wani kuma wato ainihin ka gansa rawaya wani ka gansa kaza wani ka gansa kaza kala kala sun zanto suna yawa kasa kwalliya da anna ma Allah sun zina kallaha linabluhum ayyuhum ahsanu amala sannan sararin samaniya sai Allah ya tsawata ta eh, wato ainihin da taurari inna zayyana sama'a duniya zinatul kawakib kaga kenan kyau ta fuskar zafi ta fuskar suna ta fuskar sufa da kuma ta fuskar aiki to shine inna Allah jamilun haka waɗansu malamai suka fassara waɗansu malamai suka ce jamilun din nan ala wazn fa'il ne daidai da sikelin awon kalmomi na larabci na fa'il kamar ka ce jamil kaga ala wazn fa'il sami'a ala wazn fa'il basir shi ma ala wazn fa'il qadir ala wazn fa'il to kalmomin da suke zuwa akan wannan sikeli na awon kalmomi na fa'il suna ɗaukan ma'anoni akwai lokacin da suke ɗaukan ma'ana ta gashi fa'ilun amma ma'anarsa mafu'il kamar da an ce jamil ana nufin mujmin wato kyakkyawa ana nufin mai kyautatawa subhanahu wata'ala Allah mai kyautata halittu ne mai kayata halittu ne ma'ana shi yake raban kyau shi yake kasafin kyau ya bai wa annabi Yusuf rabin kyau ya bai wa manzan Allah gaba ɗaya dukkanin kyau ina ba za mu fahimta shi ke raban kyau ya bai wa barewa kyawun halitta da ake buga misali da ita ya mona na alade dan ganin damarsa subhanahu wa ta'ala dan shi ne mai kasa sosai kaga zan to jamilu bi ma'ana mujmil yani mu'til jama'a mai bayar da kyau subhanahu wa ta'ala to kada idan ka fassara sunan da wancan yayi idan ka fassara shi da wannan yayi domin a cikin kowanne dai idan muka ɗauki wannan na farko Jamilu zat Jamilu asma Jamilu sifat Jamilu af'al wato dai jamal na Allah subhanahu wa ta'ala wani abu ne da sai dai ka san shi amana amma ba za ka iya hararo iyakacin sa ba kaifiyar siffantuwar Allah da kyau din ta kai matuka ta yadda mutum ba zai iya bayani ba sai dai kawai ya fa ya bayyana abin da ya fahimta don kusanto da ma'ana duk dai daga ƙarshe sai mu fitar da sakamakon cewa ashe jamil suna ne daga cikin sunayen Allah inna Allah jamilun yuhibbul jamal ubangiji ta'ala mai kyau ne kuma yana son kyawawan lamura ubangiji ta'ala mai kayatarwa ne mai kyautatawa ne mai bayar da kyauta ce ta kyau ga wanda ya so cikin halittarsa. ya fifita wani sama da wani ta fuskar kyau ta fuskar halitta subhanahu wa ta'ala a ta sai in khalaqa an gane ko manzo Allah sai ke cewa sanya riga mai kyau da sanya takalmi mai kyau ba shi ke nuna girman kai ba domin Allah mai kyau ne yana son kyawawan lamurra amma abin da ake nufi alkibru bakrul haqqi wa gamtunna abin da ake kira da alkibru girman kai shine bakrul haqqi tun kuɗe gaskiya idan ta zo ka fahimci gaskiya ce kake yin aiki da ita to kaga wannan ya zama girman kai kare na bari kenan mutumin da girman kai tsakanin shi da Allah ko manzon Allah don ba a kira abu gaskiya sai in ya zo cikin alkur'ani ko cikin hadisi in ba alkur'ani da hadisi suka nuna a abu ba ya zama gaskiya sannan abu na biyu wa kamfin na tsare mutane ka ga zama girman kai a karo na na biyu ba wai sai mutum ya hada duka guda biyun bane ya zama mai girman kai a kowane ɗaya daga cikin su sunan shi girman kai sai dai na farkon ya fi muni sama da na biyun da haka sakamakon kuma kuma Allah ya zama da madawa wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi al-imam an-nawawi ce batrul haqqi abinda yake nufi da batrul haqqi a larabce dak'uhu wa radduhu ala qa'ilihi tun kuɗa gaskiya mayar da ita kan wanda ya faɗe ta ka ce kai ba za ka karba ba wa gamtun nas abinda ake nufi da gamtun nas a larabce ihtikaruhu raina wa an salimata bin al-akwa radiyallahu anhu أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما مناه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه an karɓo wannan hadisi daga sahabi da ake kira salama ibn al-akwa Allah kare yana daga cikin waɗanda suka yi bai'atul ridwan waɗanda Allah ya saukar da aya akan cikin suratul fatih laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba in ban manta ba shi ne sahabin da yawa manzo Allah mubaya'a so uku a wannan dara a wannan ranar ya biyo layi a karan fari yayi mubaya'a da yaga layi bai kare bai sake shiga yayi ta biyu da yaga layi bai kare bai sake shiga yayi ta uku dai daddada ba wanda ya samu wannan falala a wannan sai ma idan kowa a mubayar da ya so tsaye ya samu riba na Allah laqad radiyallahu anil mu'minina to shi ya samu riba in sanar kenan tunda yau bai asa uku a wuri guda kalma ta bin al-akwa yace anna rajulan akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya ci abinci a wajen manza Allah bi kimalihi da hannun hagu fa sai manza Allah ce kul bi yaminik ki da hannun da dama mana qala da asad yace ni ba zan iya ba ni ban saba ba in na zaci ba zan iya ba ya faɗo nan dan girman kai قال سيما زالة لست فاتا كر الله ساك إياه فلما كذب الأكوى إيتي ما منعه إلا الكبر Ba بند يهنا يا ya ce da ɗin sai girman kai yana ganin tun da ya fara da hagu wani bai isa kuma ya zai da shi dama ba fa ma rafaha ila fihi daga nan bai ƙara daga hannun shi ba zuwa bakin sa sai kawai Allah ya sanya hannu aka cutar ta kama shi ya da bala'i kaga addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam tata'ata ba za ka taba yi ba Allah tsare wa an harisa wa an harisa ibn wahab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق عليه وتقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين an karɓo hadisi daga harisa ibn wahab Allah ta kare da gare shi banza Allah ya ce da sahabbai ala ukhbirukum bi ahli an-nar shin bazan ba ku labarin su waye yan wuta ba kamar mai tambaya ya ce eh muna so mu ji labarin su wane ne dan mu ne su sai manzo Allah ya ce kullu utullin jawazin mustakbir wannan hadisi idan ba kuma ba sharhin sa ya gabata a babu ba ba'afatul muslimina tare da dogon bayani da nayi a wajen amma anan a takaice dai utul wato mutumin da idan gaskiya ta zo sai sun kuɗe ta baya karɓa shine utul waɗansu suna fassara utul da cewa shine mai kiba a halittarsa to amma kuma kiba a halittar mutum zaɗin sa ne ba zaɗin sa bane ba da haka masu wannan fassara sai suka bukaci su ce kibar da aka yi da dukiyar haram eh saboda haka wanda yake kibar da ya samu ta duke ta abu kuma wanda ma ba ya da kudin ma gashi talaka amma yana da mai yana da kiba ga wani kuma da kudin amma kuma arabi saboda haka kiba da ita kada ka karan ta wani abu ne la ya ta'allaqu bihi madahun wala zammun zargi ko yabo baya ta'allaka da ita tunda tsari ne na halittar da Allah ya soya wa dan adam ba zaɓin dan adam bane ya kiba ko ya zama zaɓen an fahimta ko da haka dai otun ana nufin wanda idan gaskiya ta zo da sun kuɗi sai ita ba. dawaz mai kaucin hali wanda baya da kirki Mustakabir mai girman kai Wani hadisi kamar yadda gabata da sharhin sai ga wuce imam mutafaqun alayhi wa an abi sa'id radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da gare shi yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ihtajjat aljannatu wan nar wuta da aljanna sun yi bayayyar dalilai da juna an gane ko wannan ta ce ka za ta kafa hujja wannan ta ce ka za ta kafa hujja shine ihtajjat aljannatu wan nar fa qalat an nar sai wuta ta ce fiyal jabbaruna wal mutakabbirun a ciki na azzalamai suke a ciki na masu girman kai suke domin aljabbarun shine azzalimi aljabbar azzalimi idan an jingina abin zuwa ga wato halitta amma aljabbar idan an jingina sunan zuwa ga Allah wato mai karfin zartaswa ina fata an fahimta mai mayar da za martani kan azzalimai da suke zalunci sai ya rama waɗanda aka zalunta sannan aljabbar kuma yana ɗauka ma'anan mai tsora wanda ya karye wanda idan ka samu ci baya shi zai tagaza maka kuma ka samu ci gaba in ka rasa kuma shi zai baka wace gari ka samu an gane ko amma idan an ce yawa dan adam jabberi to ana nufin azzalimi kenan almutakabbiruna masu girman kai wa qalat aljanna aljanna ko tace fi yadu afa'un nasi wa masakinuhum wa masakinuhum kai aljanna tace a ciki na masu raunin mutane suke da talakawansu masu rauni waɗanda ba su da ƙarfin saurata ba su da ƙarfin mulki ba su da ƙarfin dukiya da kuma talakawa fa qada Allahu bainahuma sai ubangiji ta'ala ya zartar da hukunci tsakanin su yace innakil jannatu rahmati arhamu biki man asha ki aljanna ta ce ke da ke nake rahama ga wanda na so wa innakil naru azabi wa azibu biki man asha ke ko wata azaba ta ce da ke nake yin azabta ga wanda na ga dama wa laki kuma alayya mil'uha kowace ɗaya daga cikin ku sai na cika ta wa likilai kuma dukkan gobiyan kowace alayhi min ruha cika ta wajibi ne a gare ni insha Allah ta'ala wannan hadisi imamu muslim ne wato shi to kun ga wannan hadisin za mu samu fa'ida tafsiriya a cikin fa'ida a babin tafsiri domin da yawa daga cikin waɗanda suke fassara ayoyin alkur'ani ba tare da yin izra da mai hadisin manzo Allah ya ce ba sukan ɗauka cewa kuma kuka jima ana faɗa mutane na cewa yau ai Allah ya alƙawalin cika wuta amma bai alƙawalin cika aljanna ba to kaga su abinda da suke lura idan sun dauki aya ita kadai Allah ce la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in uh, zan cika wato ainihin wutar jahannama da mutane da aljanu gaba daya to kaga idan sai kalli ayar sai su dauka kenan an yi alƙawalin cika wuta amma ba a yi magana aljanna kuma za a cika ta to amma idan mutum ya koma hadisi sai ya ga duka guda biyan aka alƙawalin cikawa ina fata an fahimta sai dai ita aljanna bayan duk an shigar da yan aljanna ciki Allah sa mu ciki duk da haka za a samu lalar waɗansu wurare da gidaje da fulotai da babu kowa sai Allah ya halitta sababbin halitta sai a cike sauran gidajen da babu kowa yanzu unguwa idan aka koma sabon unguwa ai cikar ta shine a ce kowane gida akwai mutum ya aka ce ga gida ashirin a unguwa ko biyar ne kaɗai gida sha biyar mt za ka ji daɗin zama karka ji kewa sosai a halitta sababbin halitta sai a ƙara sa abin nan da a takaice dai wannan hadisi na nuna wato mahimmancin komawa zuwa ga hadisai na manzo Allah dan fassara ayoyin alqur'ani wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yanzuru Allah yawm al-qiyamati ila man jarra izarahu bataran muttafaqun alaihi wannan hadisi daga Abu Hurairah yake Allah shi kare da gare shi yace manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yanzuru Allahu yawmal qiyamah a ranar tashin kiyama ubangiji ba zai taba kallon man jarra izarahu batsaran dukkan wanda ya ja tufafinsa dan girman kai ba Allah ba zai taba kallon shi ba to shine malamai suka ce me ake nufi da kallo a lamurin in kallo ne na mutum ya ga abu ai Allah yana ganin kowa yana ganin kowa yana ganin kafirai yana ganin yahudu yana ganin nasara kuma zai ga kowa ran tashi kiyama ba amma abin da yake nufi kallo na rahama kallo na jin kai dukkan mutumin da ya ja tufafinsa a ƙasa don girman kai Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba manzar da izarahu basaran dukkan wanda ya ja tufafinsa lafazin al-izar shine zane da mutum ke daurawa a kogonsa to ya shafi kowane irin tufafi tawa'un izar ne a alkamis ne a sirwal ne da wando da riga babba da menene in dai mutum ya ja tufafinsa a kasa, kuma ya zanto manufar jan tufafin a ƙasa shine girman kai to wannan hadisi ya hau kansa mutum namiji musulmi mutum namiji ban da mace ya ja tufafinsa a kasa da manufar girman kai to Allah ba zai dube shi ba duba na hawa Allah tare wani hadisin na daban na Abu Hurairah a cikin Bukhari yana nuna kuma dukkan tufafin da yake kasa da idan sawu to shi kuma yana cikin wuta a ranar ta kiyama an gane ko dukkan abin da yake kasa da idan sawu to wannan yana cikin wuta jahannama a ranar ta kiyama waɗannan hadisai daban-daban ne shi wannan yana magana idan ka ja a ƙasa da rufin girman kai wancan kuma yana nufin baka ja ƙasa ba amma yayi da idan sawu da haka sai zanto haramun ne tufafin ɗan namiji ya zanto da idan sawu sai dai daidai idan sawu zuwa abinda ya yi sama amma kasa da idan sawu haramun ne ma'ana idan mutum ya sanya tufafinsa daidai daidai idan sawunsa sawa'u riga ce wando ne izar ne ko ma menene to ya fita daga cikin dukkan waɗannan hadisai guda biyu ma'ana hadisan ba su shafe shi ba idan ya kasa da idan sawu bai ja kasa ba to ya fita cikin wancan hadisi da yake nuna za a yi wa mutum azaba gwargwadon abin da ya sauka kasan wanda bai ja kasa ba idan inci ɗaya ne ya kasa da idan sawo bai da kasa ba to azaba daidai inci ɗaya daga wata jahannama idan rabin inci ne to azaba daidai rabin inci idan ɗaya da rabi ne matakar dai bai da kasa ba to duk dai yana nan a daidai wannan gwargwadon abin da ya yi kasa ɗin amma in ibn da babu ya yi kasa da idan sawo ne ko kuma ya yi ya ta kasa ba da bane ba zai yi wa ya yi kasa da idan sawo amma bai da kasa ba to kaga hukuncin sa da ba kuma ya ka imamu bukhari ta babu da ba wannan babu ba wannan babu ba dan a nuna dukkan mas'alar sosai ya fito fili ga mutane to amma game da kyamace ita tufafin ta kan ya zama wajibi ba ya zama kasa mai aka da dansa sannan bayan ya zama kasa da idan sawun ma mustahabbi ne da kasa ba wajibi ba idan ya ga kasa haka aka so idan bai ga kasa ba amma yayi kasa da idan sawun sai da kasa ta ba ta bayyana to wannan babu laifi amma ita haramun ne ta kake tufafin ta sama da mai sama da idan sawun domin gore da suna tsare ta ce rinki ne da abin to kama gaba daya sai mutane su kabbal su kana mara ita mace sai ta tage shi kuma namiji sai ta kana wasu kan kowa ko ya kina abin da Allah ya ce gaban da lallai suna zama ko tsoron yadda su suke shi namiji an ce da na ta sai ita mace an ce ko su gina ke su ko ta tage ka ga shine illar wato da turawa ta ke wa mutane kullum ita mace za a ƙara tsare ta duk wani namiji a ta kara maka kaya yanzu ka duba ko ƴan wasa ko ƴan wasa ko wani irin wasa ake galibi za ka cewa kayan namiji mafi karanci a gaske da jeran wani da jeran wannan nan ko dai ya rufe cinya gaba ɗaya ko kuma ya rufe rabin cinya ko kuma haka amma mata ba wasa ba su kuma su ɗan ƙaramin kan ɗan ƙaramin ɗan ƙanƙanin wanda bai kai da jeran wani ba kaga ba tsara ba su rike da haka da ya kamata bai a ko kuma waɗanda suke kafa hujja jahalan minna saboda su yamu su fahimci matsalar ba da hadisi da ya zama abubakar sai ta yi da ya zama abubakar ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tufafi na ya kan tabule ya ja kasa ba da niyya ba ne hukunci na sai manzo Allah ya ce ai kai ba yi da girman kai ba ai ba da girman kai ba duk da dai wannan gaba ya kamata ka dauki hadisin gaba ɗaya ka kalla da ga kowace kalma a cikin sa tunda dai manzo sallallahu alaihi wasallam shine mutum fasahan masu larabci sahabban ka kuma suna da yadda ke wajen fasahan harshen larabci to saboda haka sai mutum ya kalli kalmomin gaba ɗaya daga farkon hadisi zuwa ƙarshen su sannan ya tabbata sakamako amma sai suka fice a gabar ƙarshe jumla ta ƙarshe tantan ta ƙarshe a cikin hadisin ai sai ba ka girman kai an tabbata da man ya zo da ko yana sai suka fice da wannan kai ko ba ai ba da girman kai ba da ya kamata ku koda farkon hadisi da abu bakar yake yake inna ahada shakkan izari tarhi illa an ata'ahada yake ɗaya da cikin bangarorin izari na bangarori da izari na ko daga gefen dama ko daga gefen hagu ko kuma ce daga gaba ko daga baya yastarhi yakan ne da kansa shi tufafin da yake ne yake wa yake kwancewa yake kakkotowa ya yi kasa ba da niyya ba sakamakon aiki sakamakon tafiya da zirga-zirga zai iya sabulewa ya yi kasa illa an a ahada bai har sai na kafirin su na mai da shi kafirin ba sai da na abubakar ba wai da ya kakkauto ya barci ba bane ba a'a ta ba su ne kakkauto da kai ba abubakar da kai ba sannan da ya kakkauto da kyalabi da kai ne ja sai yake tambayar manzo Allah hukuncin kakkautowar kafin in mayar ina da laifi wannan gabar yake tawa annabi tambaya manzo Allah ya abari ga mutum ka ba nan ne sabule wa to kai kuma yanzu kai da za ka je da tela ya rike ta ya ta kasa aka yayi da bai ba aka yayi bai ba haka ne muka da zarfi to yayi to kuma da kike da mutum zuwa ya ga da ba ya ga da ya ga tela da ke dinka cikin manata wanda za a tsada yarinya tana tafiya da saurayi suna tafiya suna tafiya da da kuma da yi sai da shi ma da zarfi har aka yi ta fasa Allah ta walaka ayyuka a ayyo hujjan da kake ya kai wata da kake da kike yanzu kai mutum kai ne ko karawa yanzu gaba da zuwa kake da ita sai sai kana trader sai wani zo ce ina ta dan a trader nan gurin nawa ce sai ka sayar dan ki sayar kun zariya amma in yazo amma ya ga inda zai ko kai ka san ga inda zai yaron gaya a cikin sun da abin da zai sai ka yi sayar da wani abu a ka yi ya fito yana jan mota karuwa ta tsire shi ta ce marhaba sai ya ɗauke ke kai ta kuma ka ce ba babu ya ko ba babu yanki ya fi marhaba za ta ce a'a la marhaba da wannan ke la marhaba da ke ba wani marhaba ya san ba su tsara da ta amma bayar Allah masu aure asibitin murtala na tsarawa wane ne da tumanin ta a'a wane wane ne wane ne zai iya ta unguwa cikin da ne cikin mutum na ɗauke shi ke ya ga alaƙinsa amma ka san mutum zai zaɓo kuma sai ka taimaka masa ko kuma ka taimaka masa laifi bayan ka ce wala ta aure ala ismi kar ku yi ismi ne akan barna da ayyukan zaɓo kai yanzu ka ce shi ne ko ka taimaka masa laifi ba haka duk kelar da ke kai kayan tsara da mata suke kawa wallahi ni ba na shakkar yana da laifi in bai sani ba wannan duk abin da ya baya mana kafin Allah ya ga mata amma ya zo abincin da shi haka da ya hanyar neman abinci na ne ayyuka da wannan ba za ka ci abinci ba ne da ba ta kula da su cin abinci yana ba za mu yi bari ga yake kawo da wani wanda da kake da bara wani wani gwamnati yake cewa da shi wani gwamnati yake cewa da shi wani gwamnati yake cewa da shi to ga shi dai wato mun san jiya ba to amma kuma da ka'ida ta aikin gwamnati za ta kai gwamnati kawai na gwamnati ne da kuke da wata gano da wani lokaci ba kin gano da ba sai dole wato sai an sai musu giya an ajiye musu dai idan sun zo su sha ba su zai zo Kano to ya za a yi kan farko za su giya ko za su sha ba da sai ke cewa yaya za a yi ke ba sai an san da mun zama da wura za a sai giya da sai malam ne idan da wura ne a sai giya idan ana gama da wura ne kuma a yi gwamnati ku faɗa mu duk ne ne ya ne lalura haka ba ne yake idan lalura ne duk ne ne sai kiyaye ajiya ga sawa kin lalura ne kuma ki ai wannan ma'ana dai ya dan uwa ya kamata mu dauka cewa addinin musulunci yana da fadi ya ta kowace ne da rayuwa yana daga cikin abin da yake sa wani lokaci mu ga hukunci ya zama mana bako saboda mu duk suka ce fahimtar mu ta a kan al'ibada ibada kadai sallah azumi da ka da sai muka dauka addini ba ya cewa cikin sauran bangarorin mu da yawa ina za mu ina za mu fita ina zan fita ina na zauna ina na tashi ina na kwana sai muka dauka addini ba ya cewa me nake me zan ce me zan saurara ba cikin abin da ake cewa sai muka dauka addini ba ya cewa duk addini ya fita dukkan rayuwa ko inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati la ilaha illa allah gaba ɗaya ta rayuwa da ɗaya sai dai kawai abin da dan adam bai sani ba kafin ya sani yana yi daga da kuskure to wannan Allah baya kama shi daga ranar da ya sani cikin ne sai da kasar na baya Allah ya yi masa amma ya sani kuma sai shiga wani barna ta kuma wannan ba ba da dai ba da duk kowa da abin da yake da cikin ya kasance kowa ya kasance cikin ya kasance ba kai ne da ya zanto dukkan sai musulmi ya yi kokarin duk wanda ta zo wannan yake zai haɓa kina yar musulmi a kan da ya dace da shi ba har yanzu da kan shi me yake masa nasiha aka ga mutum da ta wannan ba ta sai ita ita ba ta yadda ba ka ba ni kana da kuma sai ita za ta tsaya da hadisi bai sani ita ne da shi Allah maka cikin su da ta da ke ba ba da yanzu za a wata ɗauka ta wai sai kai sako sanan za ka dawo dawa Allah da su ne ka ɗauka bin su zai jawo maka talauci sai ne to ai in za ka yi gaskiya ba za a yi labari ba wannan ba ka san me ka faɗa ubangiji kana so ka ce ya ubangiji littafin da kai na gane a yanzu kan ya kamata ka canja ka Allah ta mana fada haka kake da kace da Allah sannan da Allah ya tabbatar rayuwa daban-daban duk kowane ɗaya daga cikin malamin makaranta wannan ɗaya daga cikin sana'o'i dubu ko miliyan da mutum zai yi dan kasuwa wannan abu ne ɗaya daga cikin dubu ko cikin miliyan da mutum zai yi tela direba da wannan sai da cikin ko dubu da mutum zai yi ko miliyan da mutum zai yi duka nan sai ban yi wannan ba dan na ga barna ta yawa na da wani sai a ce ba zai yi ba yana da cikin abin da ake bukata ba musulmi ya zanto yana da duka abin nan wato yana da cikakken confidence a rayuwa yana da hope a rayuwa yana da duka abin nan yana da asiqatu billahi yana da cikin sabar da idan ya ga wata sana'a da ba ta masa kawai nan take ta sai ne ya ga wata sana'a barna ta yawa cikin sana'a da ta sai da Allah zai faɗa barka gurgurun yadda kai abin dan Allah dan ka tsira da addinin ka gurgurun yadda Allah zai sa albarka a cikin rayuwarka amma idan ka tsaya kace a'a haka ne ai yanzu idan ba kai ka ba za zaka zaka biyo yan duniya to shikenan sai da kana yi babu albarka a cikin sannan kuma ga zai sannan kuma an riga an sauke maka hujja dan daji yanzu kawai da garin yake baka wadansu hanyoyi na gudu ko ka tsira wannan wahayi da zai ke baka shine aikin wasu wasu wasu wata kenan da Allah ya yi wasu yake bisirin nan yi wasu وتفيد asalin wata da ke tsinkewa da nan duk wani tunanin da za ka zo ka nemo wa kanka uzuri na ƙarya bayan bai sai abin da Allah ke cewa inna shayatin la yu'una ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la muslimun Allah ya وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكما قال الله تعالى من تثبت جريء سياسي بلاغة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم بلاغة wato ba za ka ce mutum uku ba sai dai ka ce kalar mutane guda uku kowane kala na iya ɗaukar miliyoyi masu yin aiki irin wannan amma ba wani ko kuma kalba duk da cewa a zahiri kila haka mutum zai karta ai dan sai dan kake salata tun ai dole dai mubam ne amma an kaga mubam ne to kenan ko dai ka ce salafatu rijal ko ka ce salafatu asnaf kala kalar mutane guda uku ko kuma a'a mutum dai dai guda uku wannan zai fada da fadin hadisi kala kalar mutane an gane ku kala kalar mutane guda uku la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah Allah ba zai mutu da ba a ranar tashin kiyama wala yuzakkihim ba zai sarrafa ke su daga cikin zunubi wala yanzu ilaihim ba zai kalle su ba kallon rahama ولهم عذاب الأليم suna da azaba mai tsanani Allah tsaye na farkon su sai kun gane dukkan dattijo mazinaci sai dukkan tsoho mazinaci dukkan tsoho wanda yake mazinaci na biyun su malikin kazzab dukkan mai mulki makare na uku su wa'adin mutakabir dukkan talaka mai girman kai rawahu muslim imam muslim da rawaito malamai suka ce dukkan rikiyoyin da zara kuma haramun inda Allah ce wala taqrabu zina innahu ta fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina dan alfata to amma an fi tsammanin zina ga mutumin da yake cikin kuruciya saboda a lokacin nan kuruciya na iya zan dan adam da wannan amma mutumin da ya riga ya tsufa shekara ta shekara ta fahimta ko ne me ke da wannan wanda ke ainihin fasadi fasadi da kake domin shi idan yayi ma matar kanta sai dai zai karɓi kuɗi a wurin amma ba don gujewa ba da ita ba zai iya bayan kanta ba kan kenan tsabar barna kawai ce ma'ana ya kamata mutumin da ya kai wannan lokacin ya samu raunin da matarsa ma ta gida da yaya ake lalatawa sai duk da bara da wayo da bare da irin gauri ke cewa da rinka mata yawan kyauta musamman in yarin da ke kana kira da ita lahira dan kike da za ka da gurbin ba tana sa tana azumin da jini tana da kiyamun laila sun ta ababe na addini a wata ce da sosai ko sosai kawai za ta iya zama da ita sauran ba za ka iya ba sai dai ta tarbi kana kana kai rubutu a gaban da bayan zai ba haka take ba amma da miliya ba lafiya to wannan matar ta ma kenan to za ka ci mutumin da ko matar ta ba iya zama da ita kuma je da wata kuma yana cikin wannan shekaru 70 75 80 ma'ana duk na haramun amma ana ganin a cikin kwanakin kuriya kila sha'awar ta ta karfanta amma a cikin kwanakin da ba na kurjiya ba ba ta bace da gaba fasadin sa ne ya karfanta kawai ke na rashin arziki ne kawai da ne Allah ta kare sannan sai malikin kaza ana kan kowa ya kai haramun amma abu tsammanin talaka yayi ƙarya dan jin tsoro to amma sun ce ƙarya dan mai kuma mai mulki ya ƙarya dan mai wa yake jin tsoron zai kulle shi wa yake jin tsoron zai kama shi shi yasa ba ya da hujjar ne ya da haka idan ya karya sai ta fi karya ta zama ne saboda ina da mulki a hannun yana da kaza waɗansu malamai suka ce a'a saboda shi ne mulki lokacin da ya wa talakawa karya to ya ne ne ba dan kira amma yanzu ta kawo na yawan mulki karya don su fitar da zalunci amma tun lokacin da mulki yawa wa talaka karya to ya ne ne ya zalunci ya da talaka sai ya mata karya to kuma duk lokacin da zai talaka ga adadin ne mai yawa to sai ta abin yake da nauyi sannan wa ailun mustaqbil talaka mai girman kai garji abin da ke samu da mai girman kai kuɗi to shi da da koko ko mai girman kai har kuma babu wani da babu wani da waji da girman kai ba ya da wani dalili da zai sa a yi girman kai saboda haka wannan ke sa aka keɓance waɗannan kallon mutane guda uku wato ainihin a cikin hadisi in kun lura sifa ta farko wato mutum na iya hada siffofi guda biyu cikin uku ya zanto ga shi da yawan shekaru kuma mazanaci sannan ga shi mai mulki ne ko matsali lokaci guda mutum na iya haɗa da sufofi guda biyu an bai da ko kamar dan ya zo ba kan mukami sannan kuma yana fasikanci yana sannan kuma yana ƙarya ya zo ba kan kaza kuma yana wani wannan na iya yiwa mutum ya haɗa sannan ko mutum na iya yiwa ga shi yana da yawan shekaru mazanaci sannan kuma ga shi talaka ne mai girman kai duk wannan na iya yiwa kada idan mutum ya zauna ai ya hada kan siyar Allah bari wani hadisi imam muslim ne yake ra'a ra'a lafzin al'ail yana nufin al-faqir talaka wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya ya ce al-izzu izari wato ji da kai wannan kwarjan lena ne wal kibriya uridai ji da isa wannan kuma wato ainihin mayafi na ne fa man yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad azzab duk wanda ya jariya da ni cikin ɗaya daga waɗannan al'amura guda biyu to hakika zan yi masa azaba balaban alkibriya shine da kamar da muka ce girman kai asalin alkibriya a larabci shine an yarda insanu annahu kabir mutum ya rika ganin ni babban ni ba dama ne ina fata an fahimta shi alkibir din ko alkibriya lafazin al'iz wato an yi tsoron insanu da annahu qawi su mada'a mutum ya rika ganin ni fa mai karfin tsiya ne ko ba wanda ya sai taka ne mutum ya rika jin haka to wannan shine izza to sai Allah madaukakin sarki ya ce wato izza shine jin mai karfi ne da ba wanda ya sai kinka da ba wanda ya sai ba daidai ba Allah ta wannan izar ta sani abin da yake da izar kun san bai izar shi ne farkon ne Allah madaukakin sarki ya ga karfin da fadda da tufa irin ka bayi ne da ka tuwa izar ko mai yafi amma yana nufin sifa ce ta tufa kila yana nufin ce bantaccen sifa ce ta wani wani tarayya da ba kamar da alkibriya wal da'i kun san dai da shine dabto da mutum ke dora wa a kan ka lokacin da ya yi wani aiki ga wanda kuma al'ada da nufin da wani kore kuma mutum na yasa to amma dai wannan gefen da ke nufi to ai kun san ubangiji ya fi karfin ya sanya wannan subhanahu ta'ala amma abin da yake nufi al ya wato ganin ne babba ne wannan abu ne na wani kadai kamar yadda jin ne ba wanda ya sai mun ba daidai ba wannan abu ne na wani kadai duk wanda ya to mutu da ne a cikin wannan zan masa azaba ma'ana duk wanda ya rika da shi ma babba ne kaga yana son ya takara da Allah duk wanda ya rika da ba wanda ya sai ke ta ne kaga yana nema yayi mai yi tarayya da Allah cikin abin da yake khasa'is al-khasa'is marubiyya ko la ilaha illa ina jin na dai kusanto da ma'ana wannan rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi وعنه أن رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم قال daga abu hurairar Allah ta kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce bainama rajulun yamshi fi hulla yayin da wani bawan Allah yake tafi a cikin tufafinsa na kaye na ban sha'awa bazin wallah dukkan tufafin mai rufi biyu an bayan da ko wanda akwai wajen sannan kuma akwai ne cikin za ga akwai riga ta kaki irin wanda ake abin nan duk yana iya ɗaukar ma'anar hulla dukkan wani tufafi wanda yake da rufi biyu akwai linki ciki akwai linkin waje shi ne hulla to galibi mutanda idan sun sanya wannan tufafin tufafi ne na alfarma بينما rajulun يمشي fi حلة yayin da wani bawan Allah ke tafi cikin tufafin na alfarma tu'jibuhu nafsuhu ransa na kayatar da shi murajjilun ra'sahu ya tade gashin kansa yaktadu fi mikyatihi yana yanga a cikin tafiyarsa iz khasafa Allah bihi sai Allah ya rubta kasa da shi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al-qiyamah yana nan ya tafiyawa cikin kasa har ya zuwa ranar kasa kiyama ma'ana an bude kasa ya shiga yana tsayin kasa yana tsayin kasa har yanzu a ranar ya ma sannan ya kai kan yana cikin tafiya da tafiya ta girman kai Allah ya saukar da wannan kasa da yawa daga cikin malamai suka ce wannan yana cikin gairiya abin ne ke sauriya wa tashi cikin kasa abin ne na gairi da mu san kaifiyar yadda yake sauriya da ba wani rami aka yi a mai ci yake bi wani bayan aka yi bayan sun na karfe ne na suminti ne plastic ne ba mu ba Allah da yake ta zargalo fi ha ila yau kiyama yana nuna ta turmiyawa ta ba zai ke karshe ba har zuwa ran tashin yawa wato da abin na nuna mana munin mutum ya sanya kayan da zai rinka yarda yana jin cewa a ranar shi daban ne wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi lafazin wa rajulun ra'atuhu ay mumashshituhu yana mai taje kansa lafazin ya tajalgalu bil jimayni da jimin guda biyu jim ta farko da biyu ai ya gosu wa yanzu yana ta iyo cikin kasa yayi kasa wa yanzu yana ta ƙara sauka cikin kasa har zuwa ƙarshe hadisi na karshe a wannan babu عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه sallam وسلم daga salama ibn al-akwa Allah ya kare da gare shi yake magana da rajin mutum tabbata gare shi yace la yazabu ar-rajulu yazhabu bi nafsihi dan adam ba zai guje ba yazhabu bi nafsihi yana ta tafiya da kansa yana mai ji da kansa hatta yukta wa fil jabbariyin har sai an rubuta shi cikin azzalimai ko bayi garurun shi fa yusibahu ma asabahu irin abin da Allah ya alƙawarin zai same su na azaba shi ma ya same shi rawahu tirmidhi wato imamu tirmidhi ya rawaita hadisin wa qala hadithun hasan ma'ana ya zabu ganin su yi ayyar ta dai ya ta kabbar dan adam ba zai gudu da yana tafiya da kansa yana ta ƙara ta kansa yana cewa a ana yi kaza ai na taka mataki kaza ai na yi kaza har sai an rubuta sunan sa a cikin rajista ta mutanen da suke a dabbari Allah ya tsare wannan shine hadisin karshe a wannan babu mutum shine hadisin karshe a wannan yammaci sai lokacin gaba da Allah ya kai mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu rada wannan mutum sai Allah ya kai mu assalamu alaikum idan mutum ya zama mai girman kai mai fi in ya halatta mutum ya masa girman kai don yi nuna masa shi bai isa ba mai girman kai abin da ya kamata shi ne ka faɗakar da shi domin ba lallai bane don ka nuna masa shi bai isa ba ya zanto ya daina kila ma sai ya ƙara masa to amma mutumin da aka san an taɓa faɗakar da shi a lokuta daban-daban bai ji ba sai ake ganin wannan hanyar ce za ta magance shi to sai a masa dan wannan ina fata da amma mutumin da aka karan bani sai a ɗauka cewa bai taɓa hukuncin ba ne sai a kokarin jan hankalin ta hanyar ayoyin alƙur'ani da ta san manzon zira na Muhammad sallallahu da nuna masa dukkan da adam bai da ba wani da za a ce wannan da zinari ko azurfa aka yi wancan kuma an yi shi ya ko doka dukkanin su bil adam da dukkanin mu asalin annabi adam alayhi salam da haka da wani girman kai da wani zaiwa wani akan wani sauran sannan nuna masa cewa abin da yake sa ka girman kan nan ko ma menene ba shi ne dai abin da zai tabbatar maka da matsayi a wajen Allah ba abin da ke tabbatarwa da mutum matsayi a wajen Allah shine kawa inna akramakum indallahi atqakum to wannan fadakar da kike ne sa cikin sai sanyi ya amfana amma idan kawai ke masa girman kai ne ba lalle bane ya iya rainawa sannan a ɗabi'ance wato shi mai girman kai wani abu da ya kamata ya fahimta shi ka'idar ɗan adam yana kallon ka ne irin kallon da take masa idan ka kalli sauran ɗan adam a mutunci cikin sutura to ma sai da saura maka rigar mutunci su maka kallo na daraja na mutunci amma idan ka ɗauke ne a banza ko kuma sai su ɗauke ta kai kama ku banza ci baya sai zanto kana mutum kallon jaki ne sai na ma kallon da bai bai kaga abin ya lalace cewa da haka masu girman kai sun san wannan sai su ta ba girman kai baya amfani dan baya dawo mutum farin jini bakin jini yake dawo mutum wato zai ba da sha'awa a ce ga wani ana ganin inda za a faɗi sunan shi da makamansa da yake da shi a cikin rayuwa ta da wani yanzu shi ne kaza kuma yake kaza yake kaza sai a sama baki sai ga suna ne suna kai amma idan da ba ba wanda ya san da wannan yana ta tafiya yana ta tsaka haka irin ba dama ne wai ta ga wannan shi kuma shi kuma da duka ba ka ba mutane duk sun gaji da kai in za a yi minti biyar a wajen kamar kayan rabin awa duk ka zama nauyi akan mutane kawai gara yi da ya ma'ana dai wannan da cikin abin da ya kamata mutum ya kalla ya halatta mutum ya dinka matan aure kaya na ado domin su sanya a gidajensu eh idan ya san cewa za su sanya a gidajensu ne saboda mazajen su ya halatta wannan ko shakka ba duk mata aure sun zo ce suna son jiki iri kaza ko kuma ya zanto tare da mijinta ma masu kaza babban abin da zai fi kawar da masu buha kenan ya zanto da mijinta suka kaza sai da nuna da mu saba wannan yawancin ba ma za ba ma matan ke da suke kawai sai dai ganta da riga sai dai ganta da tsari ne kaza shi ba shi ne ya abin da wannan kuma ɗaya daga cikin biyu wato dai al'adar ba mu saba cewa ma mu cewa ga irin ɗinkin da muke so mata ba su sannan kuma abu na biyu ma yawanci idan sun sa ba ma nuna ma sun burge ko sun kayata mata da dama suna kuka da ruwa. mace za ta za ta za ta yi ado za ta kware a daga ta komai da ita zurga zurga a gida amma mun da taɓa cewa zai kyau to kuma wannan illar da yake jawowa shi ne yakan jawo yawan fita unguwa yakan jawo yawan fita unguwa dan mace a ɗabi'arta idan ta sa kaya tana son ta ga wanda zai ce ta yi kyau in kar kowa wani namiji ba ne ko da wanta ne ce ka tsinki nan ya miki kyau ita ta biya ko mahaifinta ne ce tsinki nan ya miki kyau ita ta riga ta sanya ko ta san ba ta yi hasara kudin ta ba a wajen saida amma matar ka ta sa kaya ta yi juyi ta je nan gudun ta fi sanin ta dawo nan gudun kamar ma ba ta yi komai ba kawai ta kana kana sun yunkure fuska kana sun daure baki to nan da nan ka ta ce akwai wata kawar mutane da Allah ina so zan je barka idan ka yarda ita ba nan kake so ba so take ta fitar da wannan adam wani ya kalla ta ga ya mata kallo biyu kallo na farko ba da niyya ba na kace kallo na biyu kuma da niyya da ta cinye ba ta hasara kudin ta ba wajen tsira to amma ka saba faɗa mata idan ya yi kyau ka amma wannan kayan naki ya yi kyau da Allah ya ka dinga mun wannan ya sai ga tana marmaci tana jin daɗi ka ce ya yi kyau wata rana kuma idan ka so a tambar ka ce to amma ba akwai irin dinkin da na gani wata riga kaza kaza ka yi bayanin ta ko kuma dai a kawo da zai in zafa kala kala tun da ne za a kawo duk wanda yana kara alaka tsakaninka da matarka kuma yakan manta da ita saurayin yin da amma wallahi wallahi to za a kuma samu kuɗi ku biji yayi ka san yawanci mutum ya fi bi da saurayin sa da wallahi wannan yana manta da ita saurayin sa da duk matar da mijin sai fata wata da duniya tana sunan saurayin sa da sai ta ganin kila fa inda shi ne da bai mu haka ko da kun shi ma auna ne tana gidansa tsakanin shi da wata matar abinda da dan zai rika nuna mata shi kike ya fara da kin zaba wani aida ba su samu kai cikin wannan ba haka za su rika kuma in tsaro tsaye zai zaka fito unguwa ta gaba da shi zai maka kallon barbaci sai ka tafi kamar yadda ya wani barbaci inda shi ne kullum haka za a yi wannan barbaci ko da in yawo ya kuma ba haka bane ba wannan abin kake son ka gani to yawanci kai ne zaka tattace ka hana matar ka leke ka hana matar ka sanawa da saurayin sarada kai ne zaka yi mata duk yadda ba za tana da kowa ba kawai sai kai in ka yi tafiya da raka Allah Allah ka dawo lafiya kaza kaza amma dan kuma san da idan mutum ya ya tafiya Allah ka taki gona haka suke bi saboda idan yana zaune ba rahama ba jin kai ba tausayi dan haka dai yawanci waɗansu sun za a ga sun tafi kamata su wajen tela cewa ya bayar da irin sa din da yake so ko tana daga motar talaka da ba ta auna da ko shi ya auna kan daga da kawo majalisa shikenan wannan amma waɗansu ba su fiye yin haka ba sai dai su kyale matar ta yi duk abin da daga dama a takaice abin da nake so in kai gare shi ya uwa tela idan yana da tabbas tabbacin wannan matar aure ce wadda take mai kame kai za ta danka kayan ta ne saboda mijinta a gida saboda muhazamanta a gida wannan babu laifi dan ta danka irin waɗannan kaya waɗanda suke na ado tsakaninta da mijinta ko tsakaninta da yan uwanta mata da ke tambayar kan cewa yanga da mata take da mata suke ita ma tana cikin girman kai a kan tsammani yanga da mata suke tana cikin girman kai ita wannan dai tana daga cikin tallata kai ko kuma rikin ba da aji kamar yadda suke cewa wato yana daga cikin aji karki ba da kai karki zubar da aji ga wata kamar yadda suke faɗa amma ba wai girman kai ne yake za su yi haka ba kuma yana daga cikin rukuni na ta zama mace zai da ta yanga kai kai san da kake kawai kamar baiwa da kuma abu kaza to ta fita abu ne baiwa ai ba za ka burge ka ba yana daga cikin rukunin da zama su cikin da yayya kawai ba a san komai yayawa ka san komai yawa an yi albazarar ina bazu ina kuma kan duk wani amma dai zan so rukunin mace lalle ya zanto ta iya kwalliya kuma rukunin mace ya zanto suna yanka idan ma kace zaka hana mace yanka to so kake kamar da ita wata mata maza kana abu ne ka ɗauko wannan kifi ke da to wannan kuma me ya wa kai ne za ka yi wannan ka burge idan sai wannan ba ta burge ba wannan ke magana kan cewa menene abin da mace za ta iya gani a jikin namijin da yake muharramin ta ma'ana ina ne tsiraitin ɗan namiji tsiraitin ɗan namiji da ya tawa game da maza ko mata shi ne tun daga cibiyar sa har zuwa biyar da su ne to amma namiji kuma game da mace wanda take ba mu'arraba ta bakan hakkin jinsa duk ana kirga wannan a cikin tsirara don wani abu ne da za ta iya ganin su ta yi sha'awar ta wannan fuska da haka ko a talabijin a kalli na mutu ya zauna da zai bayyana haka ya kamata ki kawar da kai matuƙar ba mutu ba ne ba wannan na tambaya da ne da magana da aka yi kwanaki cewa ta wanda ya bari sallah aka ta kuma ce kisa kamar ya hasarar dukiyarsa da iyalinsa shin wannan na nufin idan ta kuka masa cikin zuci ko kuma ta kuka masa gaba ɗaya bai yi ta ba ana nufin in ta kuka masa bai yi ta ba gaba ɗaya wannan ne tambayoyin da suke yi